ba mu cika son mu dinga ƙalubalantar eh, mutanen da muke ganin kamar suna da ɗan shekaru ba to amma ba yadda za ka idan mutum tare da girmamawa ko shekarun da yake da shi ya ɗauko wani saƙo wanda zai bayu zuwa ga taɓa abin da yake tabbatace addinin musulunci ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar annabi da addinin Allah su ne gaba da kowa ba wata kara ko wani girma da ake dubawa ana bayanin menene hakika ce ta ilimi kuma inda ce alburhan zai fito zai magana wannan gaɓoɓin za mu so ya taɓa ko ya ba mu dama mu tattauna mu da shi a kai kada yi ba ma nan yayi yadda za mu iya masa tambaya alhamdulillah mu ɗalibai ne muna zuwa zaure muna karatuka alhamdulillah saboda haka ba wadda kumbiya kumbiya ko ta dabaru da wani zai mana gaskiyar magana idan ka koma cikin littafin hashatu sawi wanda hashatu sawi mun san addardir ya rubuta a ƙarabul masalik ko to da ya rubuta a aqrabul masalik ƙarabu muke cewa da shi a zaure to da ya rubuta a ƙarabu sai kuma ya zo sai yi sharhin littafin sa da ya ƙarabu din to wannan sharhin da yayi sai ake cewa da shi asharhu sharhu sagir to asharhu sagir din shine sawi izo yi masa hashiya kina ke ta hashatu sawi to sawi da izo kan magana shi dardir da dardir yake cewa wata akkadat tahajjudu ayin naflu bil laili wa afdaluhu bis sulusil akhir yace sannan yin at-tahajjud sunna ce muakkada shine an-naflu bil laili yin nafila da daddare mafi falala a yi ta bis sulusil akhiri a ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare wat tarawihi haka tarawihi sai ce bi ramadan a wata ramadan wa hiya 20 raka'a ita kwa tarawih raka'a 20 ce ba da salatul isha'i bayan sallar isha yusallimu min kulli raka'ataini ghairi shafa'i wal witr wal watr bayan shafa'i da wutri wa nudibal khatmu fiha sannan mustahabbi ne ai khatma alqur'ani a cikin sallar tarawih ay at-tarawih bi an yaqra'a kulla lailatin juz'an yufarriquhu 'ala al-20 raka. yadda zai dinga raba wannan rakoyi 20 har ya sauka a ciki a cikin wayannan kwanakin yace an salati biya jama'atun yace ah, an salati ha biha la ah, yake cewa wani diban linfiradu biha fi baitihi sannan mustahabbi ne mutum ya kaɗaita shi kaɗai da yin wannan sallah a gida shi kaɗai amma sai kawo sharadi ya ce illam tu'attalil masajid idan ba a wofintar da masallatai ba ai an salati ha biha jama'atun fa illa zima alal infiradi biha ta'til masjid anha fal aula iqa'uha fil masajid jama'a fa ulima annahu yundabu lil a'yani fi'luha fil masajid li anna shana anna al a'yana wa man yaktadi bihim idha lam yusalluha fil masajid ta'attalat al-masajid idan ka koma hashiya ta asawi ba za ka ji abin da yake cewa sawi yace wa nudibal infiradu biha karkashin wancan gaba yace fadin sa wa nudibal infiradu biha mustahabbi ne mutum ya ta shi kadai da yin sallan nafila ta watan ramalana ta tahajjud da daddare mutum ya yi ta shi kadai ba a jami'a cikin masallaci ba sai zuwa ƙarshe sai ya ce hasiluhu abin da ake nufi shine anna nadiba fi'liha fil buyuti mustahabbancin yin sallar tarawihi ko sallar tahajjud a gida mashrutun bi shurutin thalatha an alakanta shi ne da sharuɗa guda uku sai in da sharaɗi uku shine mutum zai sallar tahajjudi a gida amma in babu sharaɗin nan wannan fa littafin malikiya ne hashiyatu sawi ce take maka magana yanzu kai mai cewa abu malikiya malam alburhan kai ma kana da awon malikiya ga abin da yake cewa sai da sharadi uku sai da sharadi guda uku malam alburhan na farko yace Allah tu'attala al-masajidu kada a wofintar da sallah a masallatai yanzu aka raba wannan fatawoyin naku a daina zuwa masallaci a sallah ai an yi tatil masajid din daina zuwa tatil ne saboda haka shi ake zuwa wanda wannan Allah tuwatul masajid ɗin, in za ka tuna karatun littafin Ashimawi ita ce gabar ƙarshe a littafin Ashimawi kana biya wannan gabar ka gama Ashimawi sai sai ka rufe littafi an gama shine ƙarshen Ashimawi yana magana akan sallar dare ta watan Ramadan shi ma Ashimawi fa da ya ce a yi ta a gida shine yafi amma da sharaɗi, sai ka wannan sharadin na farko kada ya zama na an wofintar da masallatai da amma shi nan asawi da yake tafiyar ta ƙara nisa sai aka ƙaro maka sharuɗa guda biyu cikon guda uku sai ce da kai masaraɗi na farko Allah tu'attalal masajidu kada a wofintar da masallatai ya zama na an daina sallah a cikin su da daddaren a to kun ci a daina zuwa kuma ya za ba za a wofintar da su ba kenan shine sharadi na farko wa anyan shatal fi'liha fi baitihi shine sharadi na biyu ya zama na idan ka je gidan za ka samu nishaɗin yi za samu nishaɗin yin ta a gida yaushe za ka samu nishaɗin yin sallah ta tahajjud a gida kai kaɗai alhali ko izu ɗaya baka haddace ba alam tara kai fa fa zuwa nasu fa kuke yi fa mun fa san komai fa alam tara kai fa ce sai li'ilafi sai inna a daina, sai ƙulya sai tabbati da sai iza ja'a ita ce sai qul huwallahu sai fal'i sai nasu su kawai kuke yi su kawai kuka haddace amma wallahi ko sababu daga wallahi izu ɗaya ba ku iya ba kaji sharadi na biyu aka ce sai idan za yi a gidan zaka ka samu nishaɗin yi me nishaɗin yin sallah ka faifayi da karatun alkur'ani ka ci nishaɗi kai abin da ya kamata a yi ta wallahi tallahi da yawansu idan suka yi wannan falaki da nasu nasu billahi la ilaha sun gama sallar kwanciya kawai za su ci ta bacci malam shine sharadi na biyu amma ka je inda ake salatu tarawih din ka je inda ake tahajjud din ka ga yadda ake sallah cikin nishadi malam gangaraye suna riziga karatun alqur'ani malam mutane suna kuka suna addu'a duk wanda ka gani a sallar dare wallahi zaka ga nutsuwa tare da shi zaka gan shi cikin nutsuwa da sakina da kwanciyar hankali yana miƙa lamuransa zuwa ga Allah wannan kuke bakin ciki wannan kuke bakin ciki kuma dole shi ne dole shi za a yi <laughs> sai kun yi haƙuri ku yi haƙuri ba dole sai kun ja ba ba sai kun ja sallah ba mu yi alƙur'ani ba amma ku zo ku bi alaran mumin da Allah ya ba su baiwa karatun alƙur'anin ku bi su sallah ku fito malikiya ce wannan take magana sharadi na farko kada a wofintar da masallaci kaga kenan a fito a yi sallah na ɗaya kenan na biyu ya zamana idan mutum zai yi ta a gidan ya zamana yana da nishaɗin karatun sallar yana da nishaɗin sallar shine abu na biyu anyan shaƙa li fi'liha fi baitihi na uku wa an gaira a afaqiyin bil haramaini kada ya zama na cewa bai yi wa masallacin haramaini nisa ba idan mutum yana kusa da masallacin Makka ko masallacin Madina to an fi so ya zo masallaci ya sallah wannan fashatu ya ce amma idan mutum ya yi nesa da haramaini kuma zai iya sallarsa a gida tare da samarwa da kansa nishaɗin da ake bukata a sallah sannan ba a wufuntar da masallatan da ke daura da shi ba to zai iya sallarsa a gida ya ce amma fa in takhallafa minha shartun idan sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda uku isa mu taskaro kana fi'iluha fil masjidi afdalu yinta a cikin masallaci shi yafi falala wani ya ce ba mata da asali ba ma ta da asali kuma wai sunansa malami to duk lokacin da aka ce irin waɗannan son zuciya suna gudana sun fara zama su ne suke rike tiyarin gudanar da al'amuran mutane wallahi lalata mutane addini ake shi yasa wallahi illa ne a buɗe kowa baki a ce kowa yi magana kowa yi magana kowa yi faɗa abin da ya dama alal aƙalla idan ka zo da wani abu an zo ana yi sai kake ganin kana da sa a zauna da kai mana da masu yi ku tattauna ka zo da hujja ka zo da tasu mun kawo maka amalikiya malikiya gashi ya halatta a malikiya a cewa sallah tahajjud in aka yi ta ma bayan sallar isha ya kamata ku dinga karatu malam ku yi haƙuri ku dinga karatu karatunku ya fi surutunku yawa karatu ya fi surutu yawa shine ɗan adam sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku dinga suka ta haka baji ba gani ba daidai ba ne mu kuma ba za mu ga an taɓa sunnar annabi mu kyale ba ba za mu ga an taɓa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu shiru mu rabu da ku ba wallahi ba zai yiwu ba ba kowane suna kake biyarin ko sunan izala ko sunan wane ne billahi azim idan ka taɓa abin da yake ingantacce a sunnar manzo Allah za mu nuna maka mu ce a wannan abin da ka faɗa ba daidai bane ba ga daidai mu kuma in muka faɗa kaga kuskure ka fito ka gaya mana muna maraba da kuskure za mu karɓa kuma za mu gyara dan mu ɗalibai ne har abada muna faɗa muna nanatawa ɗalibai ne mu a ɗalibai ma na ƙasa ƙananan ɗalibai ne mu amma dai tabbas muna zuwa makaranta muna koyon karatu a gurin malamai saboda haka sallar tarawih ko sallar tahajjud a masallatayya a cikin jam'i tare da mutane a cikin dare tsakiyar dare ko farkonsa tabbatacciyar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga hadisai na mun kawo burjik hadisin Abu Dharr Abu Dawud da Tirmidhi sun kawo cikin 27 na dare ga watan Ramadan Annabi alaihi salam ya tashi matansa da ƴaƴansa da jama'an mutane ce da a tare aka ba kai sallah da masu yawa mata ma ba za su fito ba saboda haka addini addini ne dole annabi sallama Allah sai waye idan muka yi jayayya muka yi sabani tsakaninmu mu koma wa Allah da manzansa su za su yanke mana hukunci su mana gaddama gashi mun koma mun samu daga manzan Allah ya kamata idan mutum da gaske ke ba kansa yake karewa ko kungiyarsa ba ya sallama wa abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya zan iya shi alburhan uzuri da shi shi wancan na kammale da lissafin sa mai cewa ma babu wannan kowa ya san shirme ke faɗa ba sa layi kenan shirme iki babu ba a taɓa yi ba ko a hadisai da ifai babu shirme ne dama shine ce ah, duk ƙasar nan babu wanda kai shi sanin hadisi wanda billahi la ilaha illa da ƙananan yara za a haɗa shi sai sun masa gwale-gwale wallahi tallahi su ya gudu da kafarsa kana saurara karatukan sa da yake na sunan abi dawud yana kwakyariya yana bankaura ya gunsa wai wai wai nan bahasi yake Sheikhul hadis ma yake ce masa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya fi maka malam bazan lai ko da wannan magana da ka faɗa kuskure ce kai ma tare da girmamawa amma kai ma abin da kai kuskure ne mun gaya maka kuma abin da nake iya yi wa shi alburhan uzuri ko hanzari da shi shine la'alla maganar da malamai suke yi akan at-taqib ita ce ta sha kuɗe masa sai yake lafkata akan at-tahajjud ko ke labkata akan at-tarawih da akwai wani nau'in sallah da malamai suke cewa da shi at-taqib wannan malamai da yawa sun haɗu akan cewa makaruhi ne wasu ma suna cewa at-taqib muhdath bid'a ne kaman ah, Sufyanu Thauri yana cewa at taqib muhdathun wanda idan ka karanta littafin al-musannaf fil ahadith wal athar na malam abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya rasu shekara ta 235 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla babi a cikin al-musannaf nasa ya ya sa masa at-taqibu fi ramadan taqibi a ramadan wanda shi taqib wani nau'i ne na sallar dare da ake idan aka zo aka yi sallar tarawihi ko sallar asham da muke cewa in aka idar da sallah an yi shafayi an yi wuturi an gama sallah an tafi gida sai a je sai a yi bacci sai kuma a tashi sai a sake dawowa masallaci a sake yin wani sabon jam'in a sake yin wani tarawih wannan shi ake cewa shi at-taqib to wannan shine malamai suka ce makaruhi ne wasu suka ce bid'a ne ba dalilin da zai sa zaka zo zaka yi tarawih kai shafa'i kai wuturi ka gama sannan kuma ka sake dawowa ka sake yin wani sabon jam'in a ƙara tashin sa wannan shine at-taqib ake cewa da shi ba tahajjud ba ake suka ba at-tarawih ake tabawa ba shi ma wani abu ne mai zaman kansa sunansa at-taqib ka koma al-musannaf na al-imam Abubakar ibn Abi Shayba babi ya guda a kansa at-taqib fi ramadan abin da yake cewa ya kawo hadisi na 7732 ibn Abi Shayba ya ce qala hadathana Abubakar qala dathana abbad ibn awwam an sa'idin an qatada ice annahu ma kana yakrahani ta'aqiba fi ramadan hakan ka karanta ruwaya ta biyun kasanta kenan 7734 ikawo daga waki qala haddathana rabi anil hasan albasri kenan annahu kariha ta'aqiba fi shahri ramadan alhasan ya karhantar da yin at-ta'qib watan ramadan qala alhasan al al-Basri yake cewa la tumillun nasa ji dalilin al al-Basri na karhantar da at-taqib shi ma yace kada ku sa mutane su kosa da yin sallar kada ku gajitar da mutane kada ku wahalashar da mutane shi yasa yace at-taqib din makruhi domin mutum yayi sallar isha yayi azumi ya zo yayi tarawih ya an ja shi sallah yayi mai tsayi an yi shafa'i an yi wuturi an yi addu'a an tashi sai kuma a sake dawowa da shi cikin dare a ce da shi kuma fito ka sake wani sabon jam'in wannan shine at shi yasa idan ka koma cikin ah, Fathul Bari shanin sayyidina limamul Bukhari kenan ah, na malam Ibn Rajab al ba fatuhul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani ba na Ibn Rajab alhambali hanbali wanda ya rasu shekara ta 795 yake cewa واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان riwayoyi sun saba daga Imam Ahmad ibn Hanbal dangane da hukuncin yin at a watan Ramadan wa huwa shi at-taqib shine an yaqumu fi jama'atin fil masjid mutane su yi jam'i a cikin masallaci tare da mutane thumma yukhrijuna min sai su fita daga masallaci an yi sallah thumma ya'uduna ilaihi sai su sake dawowa kuma fayusallu jama'atan fil fi fayusallu jama'atan fi al layl sai kuma mutane su ƙara dawowa su ƙara yin sallar jam'i a ƙarshen dare to wannan shine at-taqib sai ya ce wa bi hadha da wannan ne fassarahu abubakar abdul ibn ja'far wa ghairihi min ashabina da haka suka fassara shi ne takib fa naqala al marwazi wa ghairi anhu la ba'sa bihi an rawaito ma wadanda suka cewa wa qad rawa an anas fi an rawaito daga anas dan malik ga wasu kuma suna ganin cewa a iya yin shi kansa taqibi din amma dai mafi yawan abinda malamai suka faɗa kala abubakar ibn abdul aziz qaulu muhammad ibn al hakam qaulun lahu Kadim, wal amalu ala ma jama'a annahu la ba'sa bi sai ya ce inta wa sauri thawri kawo magana a suyan sauri akan cewa taqib muhdath ne to in ma akwai abin da malamai suka yi tsokaci a kansa akan cewa ba daidai bane ba to shine wannan at-taqib din at-taqib shine abin da ake cewa da shi to ni a zatona ne nake zaton cewa shi al-burhan maganan at-taqib yake amma idan kana maganan at-tahajjud at wannan abu ne mashru sunnantacce daga manzon Allah sallallahu kuma mun kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu a cikin sayyidina Imam al-Bukhari hadisin na Aisha radiyallahu mun kawo hadisin ah, Abu Dharr wanda a ciki yake ambata cewa ga manzon Allah sallallahu yana tashin matansa da iyalansa da sauran mutane ta so su ce abu masallaci a sallar dare da Ramadan wanda wannan ya nuna halaccin fitar mata a watan Ramadan din a gefe guda wasu kuma sun fito suna ta sukar sa. duk lokacin da aka dukufa ana yin wani abu na addini sai ka samu wasu kuma sun tsaya a gefe suna sukar sa. su dama asali ba yi suke ba kuma ko su a gefe yan boko aƙida da sauran munafukai suna yaki da abun dan ba sa so saboda haka sai su samu abokanan tayawa sai ga mutum ya fito da rigan malanta da rawani da alkyabba kuma yana sukar abin da yake tabbatacce a addini idan ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raya dare har sau uku a watan Ramadan wannan abin bai zama sunna ba hadisin Abu Dharr al-Ghifari gashi a cikin sunan na Imam Tirmidhi a cikin sunan na Imam Abu dauda annabi sallama cikin dararen nan ya fito da matansa da iyalansa da mutane an haɗu an yi sallah shi ma bai zama sunna ba me sunna to ya zai me addini annabi ya yi bai zama addini ba to wai zai to kenan ya zama addini kada mandirin da kuke shine addini kenan ko san zuciyar da kuke shi ne addini ya kamata mutane su dinga jin tsoron Allah so insha Allah yan uwa masu albarka ba na son a tattaunawa da mu tai tsayi kuma gaskiya kusan dole ne su kusan Sani ne fito an yi wannan jawaban musamman a wayannan kwanaki an shagala da abubuwa da yawa wayanda suke na na bauta da sauransu Allah ya karba mana gabaki daya amma dai dole ya nuna cewa a fito a yi jawabi akai musamman ana kan gaba yin sallar daren nan wasu kuma sun wasa wuka suna son sai sun yaki abin kaga babu makawa sai an fito an yi jawabi wanda zai bayyana cewa abin da suke magana akan sa ba daidai bane ba kuskure ne ah, Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karɓar gaskiya da kuma yin aiki da ita ya yafe mana kurakuran mu ya karɓi dukkanin ibadun mu a halin da ake ciki a wannan ƙasa ta mu na tsada ta kayan masarufi da al'amura makamanta wannan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin sa ƴan uwan mu da suka shiga a ah, itikafi muna addu'a gare su Allah subhanahu wataala ya karɓa musu ya karɓa mana tare da su ki da a ƴan mu da ba da lafiya Allah subhanahu wataala ya ba lafiya a dukkan waɗanda suke da waɗansu damuwa da matsaloli da ƴan uwa da suke turo mana a sakonni na addu'a da sauransu duk gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ki ɗaya tare da ku ya yafe mana kurakuranmu ya ayyukan mu ya saka wa iyayen mu da alkhairi ya ƙara wa mu lafiya da imani ya raya mu akan musulunci da sunna ya karbi rayuwar mu akan musulunci da sunna ya faranta mana rai baki ɗaya ya raba mu da dukkan bakin ciki ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu da ta iyalan mu da ta masoyan mu ya albarkace mu da ilimi mai amfani ya raba mu da riya ya sa mana mu ringa yin duk abubuwan da muke yi domin sa muke yi ba dan neman yabo ko ko ko burgewa ga wani ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu Allah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi